saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin namu na wannan mako ya kai ziyara ne a jihar Kano da ke Najeriya. inda aka buɗe babbar gasar kwallon tennis mafi girma da kuma dadewa a kasar wato dalahat court tennis. shekaru 31 kenan da soma wannan gasa ta tenis a jihar kano kuma a tsawon waɗannan shekaru ba taɓa samun wata tangarɗa ba da za ta hana gudanar da gasar manya da ƙananan 'yan wasan ƙwallon tennis ne daga sassan najeriya ke halartar gasar a duk shekara yayin da kuma gasar ke baiwa ƙananan 'yan ƙwallon tennis ɗin wata dama ta nuna kansu gaban wakilan manyan ƙungiyoyin tennis na duniya Yusuf Datti shine daraktan gasar kuma ya yi wa wakilinmu Abubakar Isa dago karin bayani game da muhimmancinta da girmanta. Girmanta kamar yadda ka faɗa duk ƙasa ne. Kuma a tarihi wannan gasa tana da shekara 31 kenan tunda aka fara ta ba a tsaya ba. alhamdulillahi ga wannan karan ma mun zo wannan karan kuma shi ma ya zama da girma kwarai saboda ba mun samu 'yan wasanni da yawa fiye da kowane lokaci a baya to ka ce gasa ce mai tsohon tarihi sama da shekara talatin me ya sa ta yi wannan karko haka su shugabannin da suka fara kafa ta kamar su alhaji bashar gumel suna da son wannan wasa suna da kishin shi kuma suna da son su ga cewa masu tasowa sun ci gajiyar wannan wasa kamar irin yara da muke da su a nan kano ko da ba su zama waɗansu ƙwararru ba sukan samu ayyukan yi ta wannan wasa kamar yanzu a yaran nan garin akwai waɗanda suke soja akwai wanda suke 'yan sanda akwai wanda suke custom akwai wanda suke immigration a yanzu haka akwai yaro ɗaya da yana kaduna yana training din a uh, nigerian air force to kaga ba abin da za mu ce sai alhamdulillah mun ji sauran gasanni za ka ji ana cewa kaza open ko kaza grand slam eh. ku kuma dala hard court ya aka yi mana bayanin yadda sunan naku ya samu asali haka eh to kasan kamar yadda kai magana akwai daki-daki na mm. wasannin akwai grand slam din akwai kuma waɗansu gasan haka a duniya wanda ita ma wannan kaman ita kanta ma open ne saboda ba a rufe wa kowa kofa ko daga ina ne za ka iya zuwa ka shiga saboda haka ta zama open kuma abin da yake sa ake kiranta hard code mm. kamar mai tauri kenan za mu ce mm. ko kuma mu ce na siminti da kankare mm. to wasan ya kasu ne kashi uku akwai wanda ake kiransa clay wanda ake a ƙasa kawai akwai wanda ake a ciyawa wanda ake kiransa a grass to a duniya haka za ka ga kowane gari da irin kwarewa da suka yi kaga kamar za a yi na london da ake kiransa wimbledon grass ne to shauran kamar na us open kamar na australia su kuma hardcore ne kamar irin namu nan. a ƙarshen gasar ana samun wasu kyaututtuka ne ga wanda suka yi nasara kamar a wancan shekara in maka misali kamar wanda ya ci gasar ya tafi da naira dubu ɗari takwas 'yan wasan da suka halarci gasar ta bana daga sassan najeriya sun bayyana mana irin kintsawar da suka yi a bana inda wasu suke cewa ba za su yi sakaci ba a wannan karo domin kuwa ba sa fatan abin da ya cika da su a bara ya sake aukuwa ga dai abin da wasu suke cewa amma za mu fara jin ta bakin garba da ya tattaki tun daga birnin abuja don a dama da shi a wannan gasa duk lokacin da aka ce mu akwai wannan gasa ina training saboda ina so a kwana a tashi nema wata rana a tarar na daga kofin nan ka taba samun wata kyauta a cikin gasan ne eh gaskiya na ci kyauta a tournament da dama mm. amma kuma ban taɓa samun nasara a wannan ba amma ina sa rai insha Allah a kwana a tashi nema sai an sai na samu nasara. Ku masu yin wannan wasa na tennis me yasa lalle kuke son ku sami kyauta a wannan gasar ta fi sauran gasani da kuke ne koko? Eh to gaskiya a duka Najeriya dai wannan wannan tournament din shine babban tournament wanda ya fi kowane sauran tournament point. sunana faith christopher daga taraba dama akwai mata da suke buga wasan tennis akwai mata mhm. suna da yawa mhm. kuma yawancinsu suna fita su ma yadda maza suke fita mhm. kuma kuna kwazo sosai kamar maza eh suna kwazo mata muna kwazo to ga kikin zo wannan gasa ta hardcore ya kika je a bana da kika tsinci kanki a cikin gasar yi dai kamar shekaran da ya wuce ban buga da kyau ba domin ban yi wani kokari ba don ina biyan kudin mota da kaina ina komai da kaina amma shekaran nan muna da masu goyon baya sun taimaka mana da kuɗi da kuɗin kwanciya da komai sun taimaka mana da kayan wasa in allah ya yarda shekaran nan abinda muka buga shekaran da ya wuce ba shi bane za mu buga yaushe za ki fara naki wasan gobe da safin na da wasan allah ya yarda gaskiya tennis sana'a ne a wurin mu da yawa don in ba tennis ba yawancin su ma ba makaranta suka shiga ba mm. tennis ne kamar wannan wasa din nan ka buga bara ka rasa da in har ka ci in kai saka shi bara ka rasa da 700 700 ko 800 wanda zaka tafi da shi ba so wani mai mai aikin wata ma a shekara bare ya tara haka ba kaga sana'a ne mai kyau sana jibrin hasan jibrin amma ana kirana da bane dan kano ne ne muna man-duro player ne kuma mun buga tries a junanmu har allah ya kai mu matsayin man-duro player yanzu kuma za mu fara wasa mu on monday insha allah kana da kwarin gwiwar cewa za ka iya yin abin a zo a gani a gasar insha Allah ina da kwarin gwiwa 100% mm. kamar yadda mm. misali ita wannan gasa da ka samu ka shige ta ya kake ji a matsayinka kana jin bana za ka sauya daga irin wasannin da aka sanka da su a baya haka gaskiya ni tun da na fara wasan nan mm. zan 2009 na fara amma ban taba jin kwarin gwiwar buga wasa mai kyau kamar wannan shekarar ba me ya ja haka saboda ni ina wasa kuma ina sponsorin da na amma wannan shekarar an bani kayan wasa daidai gwargwado ga alama dai fafatawar ta bana za ta yi zafi sosai lura da yadda 'yan wasan da masu horar da su suka kintsawa gasar a wannan karo daga cikin masu horarwa akwai waɗanda suka ce akwai wasu dabaru na musamman da suka koya wa 'yan su duk dai saboda samun nasara coach muhammad abdu shine mai horar da tawagar jihar kano muna da yara sama da wajen sama da wajen talatin da biyar insha allah kuma na sa ran daya daga cikin su wani zai zai insha allah zai dauko wani kwarin gwiwa kake da shi game da yan wasa ina da kwarin gwiwa sosai gaskiya saboda mun samu training kuma muna je tournament dan dama muna ganin alaman allah da zamu wani abu akwai wasu sababbin dabaru techniques da ka koya musu ah sosai ma muna ganin wasannin da suke buga kuma muna dan duba mistake din su amma yanzu insha allah mun gyara To kowace irin gasa dai na gudana ne bisa jagorancin alkalan wasa kuma shi ma wasan na kwallon tennis na da nau'in nasa alkalan. Mrs. Ariola Ayo Dele abiodu ita ce shugabar alkalan gasar ta da Court kuma ta ce ko kaɗan ba sa nuna son kai a aikinsu na alkalanci. Eh aikin ya yi involving mu tara officials mu koya musu yadda ake officiating wasannin kuma su ne za su ofishetin ma yara da suke buga wasannin aikin akwai wahala ne ba wahala kamar ya za ki iya bayyana mana karbuwar ita wannan gasa mutane suna son wasannin wasan dala hardcourt mm. so sai siyasa muka samu large numbers mm. na players da suka zo daga dukkan kasar nigeria don wannan tournament na Nigerians kawai ne. Kuna fuskantar matsaloli ne wajen alkalancin wasan koko? Ko wasan yaron ka ne ma. You must be sincere, not bias. Ba da son kowa. ana dai gudanar da gasar ta da lahat ne a filin wasa na kano club kuma gaban ɗaruruwan 'yan kallo abin da ya sa abokin aikin nawa abubakar isa ɗin da ya ji ta bakin wasu daga cikin 'yan kallon sunana yusuf ibrahim gaskiya tennis yana da yana da shiga rai kuma gaskiya kallon tennis ya fi dukkan wani wasa wasa ne muhimmanci gaskiya a gare ni ina sa kallon kafa ga abubuwa kai ka zaɓi tennis eh gaskiya mutum ne za ka kalla one on one za ku za ku yi shi kuma wancan ɗin ka zanga 11-11 ne hmm. to wannan ɗin one on one ɗin ya fi fitar da ƙarfin a zaƙan mutum da kwarewar mutum ni suna na haruna ɗanlami akwai shekaru da yawa da muka taɓata lokaci muna zuwa muna kallon wannan wasa saboda yadda yake ƙayatar da mu kuma wasan yake ƙara burge mu sannan wasan yake da shiga rai kamar yadda mutane suke ganin sa a yanzu shi sa tun a wannan zagayen muke zuwa mu kalla kafin ma a zo main draw To a safiyar yau litinin ne ake fara wasannin rukuni-rukuni bayan da aka kammala wasannin share fage a ƙarshen mako. Tuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Abubakar Isa ɗin da ya taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.